an danganta rikicin da ya kane ne jam'iyyar apc ta adawa a jihar gombe kan tsohon gwamnan jihar sanata muhammad danjuma goje da kuma shugaban jam'iyyar mai kula da shiyar arewa maso gabas adamu duhu kaftin bala jibrin jami'in jam'iyyar apc ta ƙasa kuma muƙaddashin binciken kuɗi ta jam'iyyar ya yi wannan bayani a hira da manema labarai a garin bauchi wato abin da yake afkuwa a wannan wurare shine akwai son kai ne da son zuciya da kuma rashin gaskiya kamar na jihar gombe dan juma goje tsohon gwamna shi ba gwamna mai ci ba ne saboda haka abin da ya shafi sauran gwamnoni masu ci ba zai shafe shi ba in an karrama shi aka ce ya kawo da zai jagora to ya isa sai kuma sauran jama'a su kawo eh, sakatare su kawo um, organizing sakatare su kawo eh, shugaban mata su kawo shugaban matasa su kawo mai yada labarai amma ba za a ce dan juma goje ya shigo ya zo ce shi zai ɗauki komai ya mallaki komai wannan ba daidai ba ne shi shugabanmu na yankin arewa maso gabas duk laifin tanninsa ya fito sunansa umar duhu shine wanda kai kawo na abin kun tsawatar masa ana niyyar yin haka don a cikin national executive committee meeting an umarci eh, shugaban mataimakin shugaba na arewacin najeriya wato honorable aminu masari ya je ya sa baki a gombe ya sa baki a yola na yi mamaki har yanzu ba a aiwatar da na gombe ba don an riga aiwatar da na yola kuma sai da sakataren kasa ya je aiwatar da kwamiti a maiduguri inda bai je ba da har yanzu na maiduguri ma ba ba duk kuma magana ita ce san zuciya ne na shi shugabanmu na yankin arewa maso gabas umar duhu a su waɗanda yake suke gwada adawa su sauran jam'iyyu din nan ke da tsarin da shi dan juma goje ce menene kake gaya musu su sake tuntuɓan shugabancin jam'iyya a abuja ko caman na jam'iyya ko sakatare na jam'iyya ko shi aminu bello masari wanda tun da shi aka ba da hurumin da umarnin ya je gyara wannan abun in sun tuntuɓe shi in bai yi ba sai suka yi kara gaba amma in dai suka tuntuɓe shi insha Allah zai san wanda zai kuma za a musu matsalarsu to ganin cewar a lokaci yana karatowa gashi ana batun yin rijista su sun ce wannan rijista za su yi nasu daban wayancan ma suna ba ganin ya kamata a samu wani lokaci kafin har a fara aiwatar da rijistar nan wallahi kuma gashi lokaci ya kure amma dai ko miye in mun samu feluwa a gombe wallahi dan juma goje ne da umar duhu kaftin bala jibrin kenan da bayani dangane da rikicin da ke shafar jihar gombe a jam'iyyar apc abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya